ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون sai annabi suleiman ya ce wa ɗan aikenta ka komar musu da kyautar da suka aiko ka wallahi za mu zo mata ita da mutanenta da rundunar da ba su da ƙarfin da za su tunkare ta kuma za mu kore su daga garin saba'i suna ƙasƙantattu wulaƙantattu bayan da sun kasance cikin ɗaukaka haka za mu yi masu matuƙar ba su zo sun miƙa wuya gare ni ba